Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri. na yau laraba 14 ga watan afrilu shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga baban da kanan labarai sojojin amurka za su fice gaba ɗaya daga afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan satumba na wannan shekarar Iran ta yi gargaɗin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi 60 cikin 100. Biden ya gargaɗi Putin kan jibge dakarun Rasha a kusa da Ukraine. kanan labaran duniya kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa 'yan bindigan boko haram sun sake kai hari a garin da damasak yau yanzu da ke gaya ma yanzu haka nan sun bi suna kona mana gidajen mu hmm. ba irin ba da basu ba har police da station da ba samu sun kona ba lasu yau sun kona yanzu haka nan suna yawo da fetur nasu a gallan mutanen mu suna jeji a jamhuriyar Nijar wata gobara ta tashi a wata makarantar firamare a birnin Yamai inda ta haddasa rasuwar ɗalibai da dama wallahi har yanzu dai an ce ana cikin bincike har yanzu ba abin da an ka sanar da mu wanda a sanadin wannan gobara yanzu har yanzu bincike ne ake nan ga yi muna sa ran in Allah rada nan da zuwa gobe watakila mun samu eh, sanadin wannan wutar da ta tashi. Bayan haka Murtala Faruku Sanyin na na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa jiya talata cewa amurka za ta janye sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar afghanistan nan da zuwa ranar sha 11 ga watan satumba wato shekaru ashirin da aka kawo hare-haren ta'addanci cibiyar kasuwanci ta duniya world trade center da kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jami'in ya ce shugaba joe biden ya yanke shawara kuma zai sanar a yau laraba cewa hanya mafi kyau ta ciyar da muradun amurka shine kawo karshen yaƙi a ƙasar afghanistan bayan shekaru ashirin don magance matsalar barazanar duniya kamar yadda take a yau ba kamar yadda take a baya ba shekaru ashirin da suka gabata sakatare yaɗa labarai ta fadar white house jan saki ta shaida wa manema labarai cewa shugaban yana kan ra'ayinsa na ganin cewa matakin soja ba zai warware matsala a afghanistan ba wanda mun daɗe a ƙasar ta ba da tabbacin cewa biden zai yi bayani a yau laraba kan shirin janye sojojin Biden ya yanke shawarar ci gaba da ajiye sojojin Amurka dubu uku a Afghanistan bayan wa'adin ranar ɗaya ga watan Mayu da aka amince da shi a yarjejeniyar da Washington ta cimma tsakaninta da kungiyar Taliban a shekarar da ta gabata a lokacin da Donald Trump yana shugaban ƙasa. A jiya talata Iran ta yi gargaɗin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi sittin cikin ɗari. kwanaki biyu bayan wata fashewa da ta ɗora alhaki kan babbar makiyarta Isra'ila da kaiwa babbar cibiyarta ta nukiliya a Natanz sanarwar dai ta sanya shakku kan tattaunawar da ke gudana a biyana da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da ta lalace tsakanin kasashe masu karfin fada a ji a duniya da kuma tsohon shugaban ƙasa amurka donald trump da ya fice daga yarjejeniyar shekaru uku da suka gabata iran ta ce ta rubuta hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya don sanar da ita cewa iran za ta fara inganta makamashin uranium ɗin zuwa kashi 60 cikin ɗari. matakin da hukumar IAEA e ta tabbatar da shi daga baya. Matakin zai sa Iran ta kusa cimma kashi casa'in cikin ɗari na makamashin saboda amfani ga sojojinta da ƙara ƙarfinta don ƙera bom ɗin atom burin da Iran ta musanta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar tarho jiya talata cewa Amurka ta damu kan girke sojojin da Moscow ta yi akan iyakarta da Ukraine da kuma yankin Crimea da ta mamaye. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya jaddada aniyar Amurka na goyon bayan Ukraine a matsayin ƙasa mai 'yancin gashin kai da kuma ikon mallakar yankunan ta Amma ba su faɗi martanin Putin ba kan kalaman na shugaban Amurka ba. rasha ta mamaye yankin kirimi a shekarar 2014 wanda amurka da kawayenta a kasashen yamma suka yi allah wadai na karɓa ikon yankin amma ba su iya yin komai ba kafin baballe ya kawo mana sauran labaran duniya A Najeriya mazauna garin Damasak da ke arewacin jihar Borno sun fantsama a cikin jeji da yammacin jiya talata sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai a garin ga dai haruna dauda biyu da ci gaban rahoto a yammacin jiya ne wasu da ake san cewa mayakan boko haram ne suka sake kai hari garin da masak da ke karamar hukumar mobara da ke arewacin borno wanda suka dinga cilla wuta akan gidajen mutane da kuma jefa bamabamai a wasu gine-gine ciki har da sansanin yan gudun hijira wannan hari dai na zuwa ne bayan wani mummunan hari da mayakan boko haram din suka kai garin da masak din wanda suka dinga kona ofisoshin jin kai na majalisar dinkin duniya wanda har sanadiyar kucewar waɗannan ƙungiyoyi alhaji mustapha bunu kolon da ya ne shugaban shugaban karamar hukumar mobar da kuma shaida mun yau da cewa wannan shine karo na biyar cikin mako da waɗannan mayaka kan kai masu hari kuma yanzu hakan dukkanin mutanen su sun watse cikin daji yayin da wasu su suka tsallaka zuwa Nijar Da da cewa wannan lokaci ne da aka tashi da azumin watan Ramadana yace yanzu hakan babu wanda ma ya sha ruwa amma waɗannan mayaka sun tarwatsa su baki ɗaya. na muna cikin muna cikin masifa muna cikin masifa yanzu tura ya riga ya kai bango a cikin sati biyu wannan attack na yau din wannan shine na biyar da aka kai a cikin sati biyu a cikin sati biyu nan wannan shine attack na biyar hmm. na daya na biyu din sai aka sojoji suka janye daga cikin na mashigan gari bayan sun janye sun koma bariki to ba mu san dalilan su wata kila su ma suna da dalilin janyewan su hmm. yau yanzu da ke gaya ma yanzu haka na sun bi suna kona mana gidajen mu hmm. ba irin bana da ba sai ba har police station da police station da ba samu sun kona kona balance yau sun kona yanzu haka nan suna yawo da fetur nasu a galan muna roƙon federal gaman da manya-manyan hasoshin sojoji su kawo mana ɗauki wannan abin ba ya fara fita a hankalin ɗan adam mutanen mu suna cikin matsala yanzu haka nan mutanen mu suna jeji ko ruwa ba su sha ba da azumi da suka yi dinnan ta wuraren mu wannan mu ne yanzu muke cikin matsala gaba ɗaya area mu wannan babu yaran da sun zagaye ko ina kamar da karfe da karfe nawa suka shigo wannan gari naku na mobar karfe biyar suka shigo ba sha ruwa ba ba wanda ya sha ruwa garin yanzu haka da nake gaya ma ba wanda ya sha ruwa garin gwamnati ne kowane gwamnati ne life da property mutum shine number one priority na wani kowane eh, gwamnati inda suka shigo yanzu din bai fi one and a half kilometer ba domin ka tsallaka ruwa ka shiga ka shiga Nijar kenan ga idan cikin ka ce akwai akwai asarar rai ne akwai asarar rai zai kaman na ji labari kamar bom ya fada akwai yaron mu da ya rasu kuma akwai mutane kamar takwas ko tara yanzu haka na gudu da ya same su a Abadam camp a cikin sassa sani ba eh, amma sai gobe da safe za mu tantance abubuwan da ya faru gaba da Allah yadda gobe ma in akwai lokaci dan zan sake briefing din ku akan abubuwan da ya faru honorable usman lawan moroma dai shine dan majalisar dokoki da ke wakiltar mazabar mobara da kuma ya ce an san inda waɗannan mayaka suke har ma ya zayyana garuruwan da suke zaton cewa waɗannan mayaka na samun mafaka a wuraren ga dai abin da ke cewa eh, gaskiya eh, a yanzu haka labarin da muke jima akwai wani gari a cungurki a yanzu haka suna suna taro kamar akwai wani gari zari wannan abu na mabar local government kenan mm. a garanda suna nan a gudun bari suna nan a gazabre suna nan a gashigar suna nan a goya suna nan a kanama suna nan na maganama suna nan kamar ba ku sanar da jami'an tsaro ne ganin cewa har kun gane inda yaran nan suke zuwa a yanzu haka gaskiya muna muna na muna kanmu a hari da mutane zaman tsaro kowane irin information da muke da shi muna ba su garin mabar na tazaran kilomita 180 daga babban birnin maiduguri wadda kuma ke makwabta da da jamhuriyar Nijar da su ke fama da wannan matsala na hare-haren mayaka Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma ga baban da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A jiya talata hukumomin kasar Turkiyya sun ce kasar za ta karbi bakoncin taron tattaunawar zaman lafiya na Afghanistan daga ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayu wanda ake nufi don kokarin kawo karshen yaƙi tare da yadda za a sasanta a siyasance. Taron zai hada da Majalisar Ɗinkin Duniya da Qatar a wani bangare da Amurka take goyon baya don ci gaba da tattaunawar kafin wa'adin ranar 1 ga watan Mayu game da janye sojojin kasashen waje daga Afghanistan. ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta ce gwamnatin afghanistan da kungiyar taliban za su halarci taron ko da yake kungiyar taliban ta ce har yanzu ba su yi alkawarin zuwa a waɗannan kwanaki ba shugabar jamus angela merkel ta faɗa jiya talata cewa tana neman majalisar dokokin ƙasar da ta bata iko na wucin gadi da zai ba gwamnatin ta tarayya damar saka dokokin kulle a duk faɗin ƙasar na coronavirus don hana zagaye na uku na annobar a ƙasar. Merkel ta zanta da manema labarai bayan da majalisar zartarwa ta amince da daftarin dokar da za ta ba wa gwamnatinta ikon sanya dokokin kulle masu nasaba da annoba ciki hadda saka dokar hana fita da rufe makarantu da shaguna a yankunan da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar. Shugabar ta ce ana bukatar matakan don hana barkewar annobar karo na uku da dakatar da saurin kamuwa da cutar a waɗannan yankuna. inda adadin masu kamuwa ya haura sama da ɗari a cikin mazauna dubu ɗari a kwanaki uku a jere a cikin mako ɗaya a farkon wannan shekarar lokacin da aka gabatar da shirin sake bude kasar da janye dokokin kulle martel ta ambaci bukatar abin da ta kira birki na gaggawa idan kamuwa da cutar ya karu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. A jamhuriyar Nijar wata gobara ta tashi a wata makarantar firamare a birnin Yamai wacce ta haddasa rasuwar ɗalibai da dama a yayin da baki ɗayan dakunan karatun suka kone kurmus. abin da ya sa hukumomin ilimi a matakin jiha suka rufe makarantu a tsawon wunin yau laraba 14 ga watan afrilu domin nuna juyayin faruwar wannan al'amarin da har yanzu ba a san tushensa ba wakilin muryar amurka a birnin ya mai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani lamarin ya faru ne bayan karfe hudu na la'asariyar shiya talata a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai ke ɗaukar karatu a wata makarantar firamaren unguwar ba mai ɗakunan karatu kusan talatin dukkan su na zana na tuntubi mataimakin sakataren kungiyar malaman makaranta ta saif sharif isuhu don jin ƙarin bayani dama aji kenan class wajen 35 da yake yawancin duka na cawa ne to wannan cikin su 25 kin su suka ci da wuta kuma an ran akwai wajen yaro 800 cikin wannan ajin 37 ya wajen yaro 800 ke to um, abin alajabi shine bayan wutan nan ta ci an sanar da mu cewar an samu rashin rayuka a wajen yaro 20 ga labarin da muke da a yanzu ba su mu muka isa ga wurin ba tun da lokaci ya zo a lokacin da duka safar pompe suna nan suna aikin su yawo ishirin kin nan cikin dan shekara biyar ne zuwa shekara goma suka rasa rayukansu cikin wannan al'amari. Wasu na cewa ba za a rasa malaman makaranta daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu ba a sanadin wannan gobara. To a hali yanzu an sanar da mu cewar akwai wata Eh, eh, educatrice in ce malamar da ke koyawa ƙaramin aji na abin nan eh, jardin danfa to amma har yanzu mu samu tabbacin al'amarin ba muna nan ga saurare ta kwana. kawo yanzu ba ku da masaniya a game da mafarin ita wannan gobara? wallahi har yanzu dai an ce ana cikin bincike har yanzu ba abin da an ka sanar da mu wanda a sanadin wannan gobara yanzu har yanzu bincike ne ake nan ga gayi muna sa ran in Allah rada nan da zuwa gobe watakila mun samu sanadin wannan wutar da ta tashi. kuma eh, mun ga wata takarda da ke nan ga yawo wata eh, mai kula da karamin ilimi eh, ko in ce na garin yamai ya sanar da cewa sauran makarantu su tsaya a gida kakin a san abin da ya sanadi wannan al'amarin kuma da yake ana cikin eh, zaman makoki kenan za a dan dakanta a gani har a san al'amari iri yadda zama. Prime Minister Uhumudu Muhammadu da ke samun danne gargadar ministan ilimi Dr. Rabiu Usman da na cikin gida Alkash Alhada da gwamnan Yamai Udu Ambuka sun ziyarci makarantar da wannan mummunan iftila'i ya afkawa jim kaɗan bayan jami'an kwana-kwana sun murkushe wannan gobara. Firaministan euh, ya ce mun zo ne don mu jajanta wa jama'a faruwar wannan abin bakin ciki domin yaran da abin ya ritsa da su 'ya'yanmu ne mu duka kuma za mu gudanar da bincike domin gano tushen wannan gobara karantar da yara a ɗakunan karatun da aka yi da darni ko zaneku wata daɗaɗɗiyar matsala ce da ɗalibai da malaman makaranta suka sha korafi a kanta saboda la'akari da haɗarin da take tattare da shi sabon shugaban ƙasar nijar muhammad bazum a jawabinsa na shan rantsuwar kama aiki ya sha alwashin dakatar da tsarin karantarwa a irin waɗannan ɗakuna da ake kira class pilot a faransance waɗanda shekaru aru-aru zamani ya wuce da su Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilowa 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. wasu kusoshin jam'iyyar apc sun yi kashedi ga gwamnan jihar zamfara da ke yunkurin barin sa ta pdp zuwa apc a jam'iyyar adawa ta pdp kuma wata takaddama ta barke tsakanin tsohon gwamnan jihar kano rabiu musa kwankwaso da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal. Jama'a Assalamu alaikum. A 'yan kwanan nan ne rahotanni suka bazu cewa gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya so mai yunkurin canza sheka zuwa jam'iyyar APC tare da wasu manyan na hannun damansa a fafutukar da yake yi na ganin ya sami zarcewa a wa'adin mulki na biyu. Duk da yake dai ba a ji gwamnan Matawalle ko waninsa sun bayyana kudirin sauya shekara a bayyane ba. ziyarce-ziyarcen da rukunoni biyu na gwamnoni suka kai masa a gusau sun bayyana alamun wannan lamari na farko shine ziyarar da wasu gwamnonin apc uku ciki har da shugaban rikon kwarya na jam'iyyar apc a matakin ƙasa kuma gwamnan jihar yobe mai malabuni suka kai masa da kuma wata ziyarar da ta biyo bayan wannan ta gwamnoni shida na jam'iyyarsa ta pdp a ƙarƙashin jagorancin shugabannin gwamnonin pdp kuma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal waɗanda rahotanni suka bayyana cewa sun je ne domin su lallashe shi kada ya bar jam'iyyar ta pdp to sai dai kuma tuni da wasu jigajigan apc a jihar ta zamfara suka soma yin kashedi ga gwamna matawalle akan yunkurin nashi na sauya sheka da kuma hanyar da yake kokarin bi domin shiga jam'iyyar ta apc Sanata Kabiru Garba Marafa ya yi jawabi a wani taron siyasa a Gusau a madadin jagoran jam'iyyar ta APC a jihar. Matsohon gwamna Abdulaziz Yare Abubakar inda ya taɓo wannan batu. Sanata Marafa dai shi ne ya jagoranci ɓangaren 'yan takarar gwamna na G8 a zaben shekara ta 2019 da suka kalubalanci tsohon gwamna Yari tare da kai kararraki a kotu. da suka yi sanadiyar karɓe dukkan mukaman zaɓe da jam'iyyar apc ta lashe a jihar aka mika wa pdp kafin daga baya suka zo suka shirya suka kuma ɗinke barakar duk wanda zai gaya ma gwamnan jihar zamfara cewa wai ya shiga apc wai lafiya lau ciki lahiya bakan lahiya wallahi bai san shi ba gaskiya ke gaya mashi bakarya ne magana ta gaskiya shine akwai matsala kuma matsalar babba rikinsa na alakanta abin nan ma ba da misali na cewa ita shiga yanzu jama'iyyar APC a jihar Zamfara to kamar zuwa lahira take. kaga ba yiwuwa ka tafi lahira da ranka duk wanda ka ji an ce ya tafi lahira to ya mutu to haka yanzu babu wani mai mukami na zaɓe a jihar zamfara da zai shiga jama'iyyar apc kuma ya tafi da mukamin shi yanzu za a iya zagi na za a iya cewa duk abin da za a iya faɗi za a iya faɗi amma gaskiyar magana ita ce yau gwamnati ta jihar zamfara duk wani mukami wanda ake a kan shi mukami ne wanda doka ta kotu ta ba da shi ita kuma doka ta kotu nan ta haramta ma jama'iyyar apc rike wani mukami na zaɓe in dai ba mutuwa an kai ba an ka ce za a sake wani zaɓe in dai za a ɗora shi ne a kan zaɓen 2019 wanda an kai to jam'iyyar apc ba ta da wani matsayin da za ta iya rikewa a jihar zamfara don haka duk wanda ya shigo jam'iyyar apc da sunan yana da wani mukami to ya rasa mukamin shi in bai bari baran nan to ya jira dai lokacin zai zo zai gane maganar da ni na faɗi to ita ce gaskiya ba ta yaudara ba to amma baka ganin cewa hukuncin na kotun ya shafi abin da ya gudana ne kawai a zaben na shekara ta 2019 kuma zai iya tsayawa a nan ba zai shafi duk wani abu da ya biyo baya ba ba a yiwuwa ka gane kowane abu yana da bakin rayuwar shi wannan tam to rayuwar shi daga 2019 ne zuwa 2023 sai kotu ta ce a'a jama'iyyar apc ba ta ma iya bai kamata ma ta shiga zaɓe ba don haka nan ƙuri'un da anka ce ta samu lalatattun ƙuri'u ne sai anka ce kuma don haka a diba jama'iyyar da ta zo na biyu ba a ce ho jama'iyya ma wance ba ko wance ko wance a'a jama'iyyar da ta zo na biyu to ita ce ya kamata yanzu ta ɗaira wannan mukami to yanzu zai iya yiwuwa sai bayan ka ɗaira mukamin kuma sai ka zagayo sai ka ce kuma ka dawo jam'iyyar apc To yanzu ka dawo kana ansa wai kai sanata ne na apc daga zamfara kuma ka ce ba kai ma kotu ka tsaye ba idan haka ta faru wani mataki za ku ɗauka ne a'a ai mun riga shi ma wannan yanzu mun haɗi mun ce har a inda ake yanzu uwar jama'iyya ta ƙasa bata sanar da mu cewa wani zai shigo ba kuma shugaban ƙasa a matsayin shi na shugaban party bai gaya mana cewa wani zai shigo ba amma akwai abokai na tsohon gwamna wanda sun ka aiko mana da sako ba shi kadai ba sun gaya mashi shi ma mu ma sun aiko mana da sako suka ce ah, suwane da suwane za su shigo don haka nan menene abin cewanku to mun ka maida masa da sako na cewa na farko mu dai su ba jami'an fati bane ba don haka nan ba su iya aiko mana da sako na fati amma a matsayin su na abokanmu ko mu ko mu ko dai yaya ka karanci abin kai gare ka to suna iya ce mana akwai kaza da kaza amma wannan bai sa ya zama wannan abu ya zama official ba to don haka nan muna nan muna jiran jama'iya ta kira mu ta gaya mana tunda mun ga yadda ake yi wasu wurare misali jihar ibonyi gwamna ya yi wanka ya shiga jama'iya mun ga yadda an kai to muna nan muna jira su aiko muna su ce ga abin da ga wannan sako na zai shigo to a wannan rana za mu ba su ansa wadda mu muke ganin ita ce ta mana daidai in kuma sun ga cewa shine na ce in an rena dan tsuntsu an ce ko an rena dan tsuntsu ba a ce shi da gashi to amma wannan karin magana ne kawai akwai wanda watakila zai iya rena dan tsuntsu kuma ya canye shi da gashi so yana iya yiwuwa an rena mu renuwar da an kai mana ta isa a canye mu da gashin mu mu ba mu hana ai haka nan din ba to idan an kai mana haka nan ma'ana kawai aka waye gari aka ce suwana sun shigo kawai ko kun so ko ba ku so ba ko an gaya maku ko ba a gaya maku ba to idan aka yi haka nan shi kuma sai muka gaya masu to in Allah da mu kuma mun shirya za mu kare kanmu yanda za mu kare kanmu kuma wannan a bari in lokacin yayi za mu za a gani menene muke nufi da yanda za a yi mu kare kanmu shine ana ta rade da an ce shi ne girma tsohon gwamna da da mu da gwaye dai an ce da wasu sun shigo mu za mu hita wannan ba gaskiya ba ne ba babu inda za mu <laughs> da mu an ka gina apc mu muka gina ta da jinin mu da mukaman mu da komi namu mun ka gina ta don haka nan babu wani wanda zai shigo a apc mu bar mashi apc ba abin da za a yi in ma za a tashi to sai an yayyaga ta ko ina ta yage ko ta ko ina ba ta da sauran wani abu sannan sai kowa ya ta je ya samu inda zai tafi amma dai mu ba za mu bar gidanmu ba. Wata baraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta yi sanadiyar tashi baran-baran a taron zaben shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso yamma a Kaduna. Tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya zargi gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da yin katsalandan a zaben mukamin shugabancin jam'iyyar na yankin wanda aka baiwa jihar ta kano tare kuma da kokarin yi musu ɗauki ɗora ta hanyar sayawa wani da suke ganin bai dace ba daga kanon takardun takarar mukamin a maimakon zaɓin kwankwaso to sai dai gwamnan tambuwal ya musanta wannan zargin tare da bayyana cewa shi bai sayawa kowa takardun takarar mukamin ba kamar yadda aka yi zargi to koma dai menene wani jigo a jam'iyyar ta pdp kuma tsohon mashawarci na musamman ga tsohon mataimakin shugaban kasa na majalisar a harkokin siyasa salisu dabo yana ganin wannan takaddama ba za ta haifar da ɗa mai ido ga jam'iyyar ba a halin yanzu a wata tattaunawa da gidan rediyon bishin fm tunda an ba kano shugaba na zon na northwest kano akwai bangare guda biyu akwai bangaren aminu wali akwai bangaren dr rabi'u musa kwankwaso tsohon gwamna tsohon sanata shi ma eh, eh, aminu wali tsohon minista tsohon ambasada da sauransu su kamata ya tunda ba su daidaita ba akan cewa wa za a ba da sai a bari a zo a yi zaɓe a congress ɗin da aka yi jiya to sai aka zo aka ɗauki fom kawai sai aka ba sanata hayatu gwaro shi kuma bangaren wali yake sannan shi kuma kwankwaso aka nuna ba ma za a siya mashi da fam ba fom din guda daya ake aka yi wanda ya abin to su kuma mutanen kwankwaso suka ga ba a musu adalci in adalci za a yi sai a bari su su tsaye da dan takara shi ma wannan hayatu zo ya tsaya a maimakon ɗaya bangaren a zo congress a yi zaɓe in an zaɓe wanda allah ya zaɓa shi kenan sai a haɗu a tafi uwa ɗaya uba ɗaya amma yadda aka yi a ce kawai wani bangare ne a fam ma shi za a sai dama kaga wannan ba daidai ba shi kawo wannan tashin tashin anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri a madadin cuba hero diodo ne da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to madalla yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe Muhammad Amin Tijjani, Lababil Islamic Academy. Bismillahirrahmanirrahim. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice wani babban jami'in gwamnatin amurka ya faɗa jiya talata cewa amurka za ta janye sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan satumba wato shekaru ashirin da aka kawo hare-haren ta'addanci cibiyar kasuwanci ta duniya world trade center da kuma ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jami'in ya ce shugaba joe biden ya yanke shawara kuma zai sanar a yau laraba cewa hanya mafi kyau ta ciyar da muradin amurka shine kawo karshen yaƙi a ƙasar afghanistan bayan shekaru ashirin don magance matsalar barazanar duniya kamar yadda take a yau ba kamar yadda take a baya ba shekaru ashirin da suka gabata A jiya talata Iran ta yi gargaɗin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi 60 cikin ɗari kwanaki biyu bayan wata fashewa da ta ɗora alhaki kan babbar makiyarta Isra'ila da kaiwa babbar cibiyarta ta nukiliya a Natanz. sanarwar dai ta sanya shakku kan tattaunawar da ke gudana a biyana da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da ta lalace tsakanin kasashe masu karfin fada a ji a duniya da kuma tsohon shugaban kasar amurka donald trump da ya fice daga yarjejeniyar shekaru uku da suka gabata shugaban amurka joe biden ya faɗa wa shugaban rasha vladimir putin a wayar tarho jiya talata cewa amurka ta damu kan girke sojojin da moscow ta yi akan iyakarta da ukraine da kuma yankin crimea da ta mamaye fadar white house ta ce shugaba biden ya jaddada aniyar amurka na goyon bayan ukraine a matsayin kasa mai yancin gashin kai da kuma ikon mallakar yankunanta a jiya talata hukumomin kasar turkiya sun ce kasar za ta karbi bakoncin taron tattaunawa zaman lafiya na afghanistan daga ranar 24 ga watan afrilu zuwa 4 ga watan mayu wanda ake nufi don kokarin kawo karshen yaƙi tare da yadda za a sasanta a siyasance. Masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Kafin mu sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga gidan Baba Abbas da gidan Sarkin Gwanjawa a birnin Kumasi na rasuwan Hajiya Safura Abbas. Allah kanta da sauran magabata da rahama. Kane kyautata namu. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum